Fasinjoji da ma'aikata kenan ke zirga-zirga a filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa a ƙasar Liberia sanye da takunkumi. A gefe guda kuwa an samar da wuraren wanke hannu da dama a ƙofofin shiga da fita. Kazalika aka tilasta bada tazara a tsakanin mutane don daƙile yaduwar cutar COVID-19. Ƙasar Liberia dai ta buɗe filin jirgin saman nata ne watanni uku bayan kulle sa saboda cutar coronavirus. Matakin da ake ganin zai rage raɗaɗi ga yankin yammacin Afirka. Matafiya irin su Regina Benson na shauƙin yin balaguro bayan ɗaukar tsawon lokaci tsugunni wuri guda. I am a business woman and today happens to be my birthday so I'm off to Ni 'yar kasuwa ce kuma yau ya kasance ranar zagayowar haihuwata. zan je amsterdam don yin bikin wannan rana tare da yarana na samu sa'ida kuma ina farin cikin wannan filin jirgin na bin dukkanin ka'idoji a don haka ina tunanin ban da wata fargaba ta yin balaguran yau dakatar da tashin jirage ba ga fasinjoji kadai ta shafa ba har ga ma'aikatan filin jiragen dawowa bakin aiki bayan shafe tsawon lokaci a gida abin farin ciki ne gare su sai dai matakin kare kai abu ne mai mahimmanci ga lafiyar tasu. Most time when I'm home, the agents are always calling. Rose Budi Freeman da ke zama mataimakiyar manajan siyar da tikiti ta ce, Mutane na yawan kira tare da tambayar yaushe za mu koma aiki, sai dai duk da murnar dawowa aiki amma akwai tsoro. Tsoron shine ba mu san mai dauke da kwayar cutar ba. In the sense that we don't know who had the virus. Matakin buɗe filin jirgin saman dai ya haifar da a tafka babbar muhawara a tsakanin kamfanonin jiragen sama da za su yi jigilar fasinjoji don daƙile yaɗuwar cutar ko kuma magance mayar da hannun agogo baya. Babban manajan filin jirgin saman na Robert Bishop J. Allen ya ce sun tattauna da kamfanonin jiragen sama don tabbatar da lafiyar fasinjoji. Akwai matakai da dama da aka ɗauka saboda yadda muke tafiyar da lamura ba zai kasance kamar da ba. Muna aiki da kamfanonin jiragen sama. Sun faɗa mana abin da za su yi, mu ma mun kawo namu sai muka haɗa muka samar da dokoki ɗaya. mafi mahimmancin da muka ɗauka su ne tilasta wanke hannu da sanya takunkumin fuska auna ɗumin jiki da kuma ba da tazara a tsakanin juna wanda suke da mahimmanci Kamfanin jirgin kasar Brussels shine jirgi da zai fara sauka da misalin karfe 8 na daren Litinin dinnan. Matafiya da dama ne ke sa ran bin wasu jirage a kwanaki kaɗan masu zuwa. Sai dai akwai fargabar cewa buɗe filin jirgin da ƙasar Liberia ta yi ka iya zama babbar barazana na ƙaruwar adadin masu ɗauke da cutar corona a ƙasar.